العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu cikin wannan littafi na matnu risala wanda fadilatu sheikh abu muhammad abdullah bin abi zaid abdurrahman al ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya za mu taki a darasi na talatin da tara babun fil jihadi babin da zai yi bayani dangane da jihadi a musulunci me ake nufi da jihadi ko yaya ake jihadi Ko waɗansu ka'idodi ne da kuma sharuɗa waɗanda suka ɓanta ga ainihin jihadi kamar yadda kowa ya sani da ake nufi da jihadi shine ƙoƙari, mutum ya yi ƙoƙari a cikin addinin Allah wajen kare addinin Allah ƙoƙarin nan zai da ƙarfinsa ne da iliminsa ne da dukiyarsa ce da rayuwarsa ce da ainihin dabarunsa ko hikimansa ko basirarsa ce da dukkan abin da Allah baraka wa ta'ala ba baki domin ya kare addinin Allah saboda haka wanda zai yi jihadi da ƙarfinsa da ransa kaga wannan ya kafi zai ɗauki makami kenan ko a mutu ko a yi rai siyasa ko da yan siyasa da suke cewa za mu shiga siyasa ko a mutu ko a yi rai shirme ne duk wanda ya faɗi haka to bai san addini ba ne tun baya da za ya kan siyasa irin wannan ta ainihin mallakan abu ko ta mallakan duniya a ce ko a mutu ko a yi rai duk waɗanda kake ganin suke cewa sai dai su mutu ko sojoji sai dai su harbe su to za su harbe su kusan a banza ne mafiya yawan su yan shaikaye ne domin mutum yana da hankalinsa ba zai je yana kare wani mutum wanda yake karke idan ya hau kujerar ma ganinsa ma aiki ne ba kwarai da gaske saboda haka wajen kare addinin Allah ne ake cewa ko a mutu ko a yi rai kuma duk wanda kake shi bai yi mutuwan banza ba yayi ainihin shahada wani lokaci kuma mutum zai kare addini ne ya jihadi da karfinsa kama idan aka zo ana aikin masallaci ko islamiyya ko kuma abin da ya shafi da'awa ana son a yi amfani da karfi mutum zai zo ya amfani da karfinsa to kaga wannan ba jihadi a wajen yaki ba ne ba na daukan takwabi bane ba na daukan makami bane sai dai na daukan abu mai karfi ko kuma abu mai nauyi na gwada karfi ne akwai kuma wanda zai yi da basirarsa ko dabararsa ko experience ɗinsa shi kuma za a nemi shawarinsa domin ya za a inganta abu kaza yadda addinin musulunci zai ci gaba sai ya ce to ni ina ganin ya kamata a yi kaza da kaza da kaza wannan ma jihadi ne da wanda kuma zai da dukiyarsa da yawa wajen ainihin karfi baya da karfi ko kuma wajen daukan makami matsoraci ne ma kuma yana da dukiya saboda haka zai dauki dukiyarsa ya bayar saboda daukaka addinin Allah saboda haka in kun duba za ku ga jihadi ya kasu kashi daban-daban amma abinda malam zai fi karkata kai shine jihadi na kitab na yaki wanda mutum zai je dauki makami domin ko a mutu ko a yi rai domin kare addinin Allah tunda Allah ta'ala ce katil mushrikina haitu wajatumuhum ko yaki mashirkai duk inda ka same su wasu malamai suka ce wannan aya amma ce walansu kuma suka ce banda ainihin waɗanda suke ɗakin kaba wanda suke ɗakin kaba ba ya kansu sai bisa ka'ida tukuna sai dai idan sun yi yaki wasu kuma suka ce dalili na ainihin maganan jihadi shine inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa katilul mushrikina kafatan ku yaki mushrikai gaba daya saboda haka akwai ayoyi masu yawa waɗanda suka yi magana kan wannan kuma annabi ya ce umirtu an uqatila nasa hatta ya an la ilaha illallah wa anni rasulullah an umurce ni da yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle ni manzon Allah ne shi yasa nan ma Allah yake wal jihadu farida jihadi dai farilla ce ayi jihadi ba farilla ne ayi jihadi wajen daukar addinin Allah farilla ne saboda haka ka dauki makami don kare addinin Allah farilla ne sai dai kun san yan zamani da yan boko waɗanda suke da gurɓatattun tunani su suna ganin a bar maganan jihadi bai kamata a rinka fassara haka ba to ya za ya canza wannan wannan abin da mai risala ya fada kenan wal jihadu farida shikenan kai kuma sai ka rubuta risala ka ce wal jihadu munkaru eh an ce wal jihadu farida akwai dalilai akan haka shikenan kai kawai saboda boko ya maka katutu rayuwar duniya kake so sai ka zo ka rubuta wal jihadu gairu farida cewa jihadi ba farilla bane to don kai haka ba zai sa ka dade a duniya ba za ka mutu ka hadu da Allah subhanahu wa ta'ala kuma inna rabbaka labil mirsa ubangijinka yana nan a madakata yana jiranka saboda ka yi kafin zan na'am wal jihadu faridatu farilla ne tunda Allah ya ce qatilul mushrikin ku yaki mushrikai kuma wannan umarni ne da wawul jama'a saboda haka babu wani kaidi wanda ya gwada cewa ba dole bane daman al'amru duk inda aka kawo umarni to yana gwada wajibi ne sai idan an samu wani kaidin da zai masa tabaibai saboda haka sai waɗansu sosi idan sun zo tukuna sannan za su yi tabaibai ma wannan umarni ya fitar da shi daga wajibi zuwa ga sunna ko mustahabbi ko wani abu makamancin wannan ya hamilu ba'dun nasi an ba'd sai dai waɗansu mutane suna iya daukewa ma waɗansu ba wai duka ne an ce a fita gaba ɗaya ba sai dai da Allah ce in firo khifafan wa kala. to wannan kaga an ba da umarni komi da komi a fita kuna da karfi ko ba ku da karfi kuna da dabara ko ba ku da dabara kuna da makamai ko ba ku da makamai Allah tabaraka wa ta'ala ce duk ku farara ku je ku yaki to sai dai kuma nassi ya tabbatar yadda manzon Allah ya aiwatar da jihadi a zamaninsa ina fata an gani saboda annabi bai fita da kowa da kowa ba akwai wadanda ba su da lafiya suna da uzuri akwai masu lallurori iri daban-daban akwai maza abin nan wasu mata ko tsofi ko yara ƙanana ko ba da kowa da kowa ke fita ba kuma ainihin majiya karfi ko waɗanda suka iya yaƙi ba dukansu ake fita da su ba saboda idan kun fita to kafire za su zago ta bayan ku su halaka iyalanku gaba daya to dole ya bar waɗansu barade su kuma za su yi gadin waɗanda suke zaune a gida ya hmm. yasa aka ce ya hamilu ko ba don na fi an ba a waɗansu mutane suna ɗaukewa ga barin waɗansu mutane bi ma'ana farko kifaya kenan waɗansu mutane sukan ɗauke ga waɗansu amma idan an yi ittifaki duka aka ce ba za a yi jihadi ba to an yi laifi an yi laifi na wa haɓu ilaina sai dai ga masabar malikiya abinda ya fi soyuwa gare mu Allah yi ƙatala ladu wa hata yi da'au ila dinillah ba za a yaƙi makiya ba sai an kiraye su zuwa ga addinin Allah illa an yi adiluna sai dai idan sun mana gaggawa to wannan abin malam ya fala shine abin da nasin hadisi ya ambata domin lokacin da annabi ya tura yake tura wakilansa tunda ba mutum da ya ba biyu ba ba hadisi da ya ba biyu ba yakan ce to mun tura ku amma idan kun je to ku kiraye su zuwa ga addinin Allah fa inhum ata'uka lidhalik idan suka yi maka biyayya ko fa inhum ajabuka lidhalik idan sun amsa maka to shi kenan amma in ba su amsa maka ba to ka ce za su biya jizya idan suka ce ba za su biya jizya ba ba za su ba da haɗin kai ma ainihin gwamnatin islama ba to sai a yake su da sunan Allah to kaga wannan hadisi yana gwada matakan nan guda uku ne yasa ba haka kawai ake yin jihadi ba yasa duk jihadin da za a zo masallaci mutane suna sallah sanya musu bom wannan ba jihadi bane wannan bala'i ne eh, ba jihadi bane su waɗanda za a yaƙe su waɗanda ba musulmi ba sai an kiraye su zuwa ga addinin Allah su bauta wa Allah ke kaɗai baki da abokin tarayya kuma su yi aiki da Kur'ani to idan sun amsa shi kenan in sun amsa to sai a sanya musu malamai su ta karantar da su tunda ba lokaci guda za su fahimci yadda ake sallah da azumi da zakka da aikin hajji da zamantakewan aure da mu'amalar kasuwanci da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan ba dole sai an biya hankali gradually shine za su gane ina fata an fahimta so idan suka ce ba za su karbi addinin Allah ba sai a ce to shikenan za a ba su amana shine za su biya jizya kamar yadda Allah ta'ala ya ce hatta yu'tal jizya an yadin eh, wa hum sabirun wato sai sun ba da hatta yu'tal jizya shine sai sun ba da jizya an yade wa hum amma lokacin da suka bada jizya ba za a yake su ba sannan kuma zai kasance duk abinda za a ba su na kariya za a kare su idan wani ya zo ya ce zai yake su to dole a kare su to amma idan sun gito nan ne kuma sai a yake su gadan gadan to fa imma an yuslimu ko dai su musulunta aw yu'addu jizya ko dai su bada jizya wa illa qutilu ko a yake su wannan sai hadisi ya tabbatar da haka ko hadisai wa innama abin sani tuqbalu minhum aljizya ana karban jizya ne idza kanu sana, tanaluhum ahkamuna inda hukunce hukuncen musulunci zai iya samun su fa amma in ba'udu minna amma idan suka yi nisa ga barin mu fala tuqbalu minhum aljizya fala tuqbalu minhum aljizya ba za a karbi jizya da gare su ba saboda za a iya samun matsala a tsakani saboda aka shi yasa wannan suke cewa sai dai su taso su zo kusa da abin nan kasan musulunci kun ga idan garin ana tashi za a iya tada su amma in ba a tashi to wannan dole a nemi wani alternative na yadda za a fahimci juna Sai eh, idan aka takura su karshe za su iya karban musulunci dama abin da ake so su gane musulunci mai musulunci yake karantarwa musulunci dai ba zai tilasta ka sai ka karbe shi wato dari bisa dari ba la ikraha din wannan ayan tana aiki har gobe duk wanda ba musulmi ba ka tilasta ki sai ya karbi musulunci ba zai yi ba sai dai ba zai karbi musulunci ba zai biya jizya a zauna lafiya idan ya ce a'a to ne za a yake shi to kaga sai an je mataki na karshe abinda zai hana a yaƙe shi shine ɗayan abubuwa guda biyu din nan ina fata an gani na'am to fa amma in ba ba'udu na fala tuqbalu minhum aljizya illa an yartahilu ila biladina sai dai idan sun taso zuwa ga kasashen mu kasashen mu wa illa qutilu in ba haka ba sai a yake su to akwai yadda ake karban jizya Eh, akwai yadda ake karban jizya wadanda suna ganin a halin kitabi ne kamar yadda Allah ya hata yi yutul jizya sai sun ba da jizya halin kitabi ake nufi Wadansu kuma suna ganin dukkan kafirai ne gaba daya Wadansu suna ganin banda arna zalla kamar majusawa Wadansu suna ganin kowa da kowa kawai za a duba wanda yake da karfi sai a ce to ya bayar da gwargwadon nasa wanda bai da karfi ya ba da gwargwadon nasa karshen an samu wanda ba zai iya ba talauci ya cinye shi gaba ɗaya to sai a kyale shi sai a kyale shi amma ko da a boye ko da wasa ba zai yi makirci wa musulunci ba sun abin da ake nufi da jizya kenan wannan shine asalin haraji lebi kafin zuwan musulunci waɗanda suke ba da haraji su ne waɗanda aka danne su sarakunan da suka yi ta yakan ƙasashe suna yaƙa ne saboda zalunci saboda su mallaki kasashe su mallaki bayi su tilasta mutane su tara musu dukiya to da musulunci ya zo ya ce bai yadda da wannan ba ina fata an gani na sosai walfiraru min al'aduyi min al-kaba'ir tofa gudu a fagen daga daga makiya wannan yana daga cikin manya-manyan laifuffuka yana daga cikin manyan manyan laifuffuka tunda annabi ya fada ala ukbirukum bi akbaril kaba'ir shin bazan ba ku labari da mafi girman laifuffuka ba sai ya ambaci abubuwa guda bakwai daga cikin su yace wa tawalli yawma zahti da ainihin juyawa a ranar cunkoso juyawa ranar cinkoso ana nufin ranar yaki kenan kamar yadda Allah ta tabaraka ta'ala ya ce ayyuha allazina amanu idza laqitum allazina kafaru fala tuwallu ko zahafan fala tuwalluhum al-adbara ya ayyuha allazina amanu ya ku wadanda kai imani idza laqitum allazina kafaru idan kuka hadu da wadanda suka kafirta zahafan shine cinkoso a wajen yaki fala tuwalluhum al-adbara kada ku kuskura ku juya musu baya duk wanda ya juya baya to yayi babban laifi ina fata an gani saboda haka wa man yuwallihim yawma idhin duk wanda ya juya musu baya a wannan rana illa sai aka zare mutumin da zai yi dabara shi banda shi zai juya baya bayan an bi shi to sai ya juyo ba tare da sun sani ba to amma duk wanda ya juya ya tsere to zai fada cikin hushin Allah kuma makomansa jahannama ne da mummunan sakamako kaga babban laifi ne sai dai mala ya ce iza kanu idan sun kasance wato misilai ne ko misilai musulmi musulmina idan sun kasance dobul ɗin wato musulmi sau biyu ba kalla ko kasa da haka to shine ba zai juya baya ba domin abin da yake magana shine mutum ɗaya zai yaki mutane guda biyu mutum ɗaya zai yaki mutane guda biyu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata yace in yakum minkum 20 in aka samu mutum 20 za su rinjaye mutane nawa eh 20 za su rinjaye mutane nawa komai yawan su yanzu da farko abin da aka saukar kenan idan aka samu 20 za su rinjaye miya kai ne don kai 200 divide by 20 zai bada nawa furhudu ne ko eh ne ba a tsohon ma'aikacin banki ne Dari biyu a raba wa mutane ishirin. a yi goma goma ne ko zawo mutane goma inda an samu mutum ishirin masu haƙuri za su iya rinjayen mutane wato mutum ɗaya zai rinjaye mutane goma to ayan ta gaba kuma sai ta ce an samu mutum nawa tsaye eh? idan an samu ɗari za su rinjaye mutane nawa dubu alfan da zina kafaru dubu daga cikin kafirai to amma daga baya ayan gaba sai yace al'ana kaffafa Allahu ankum Allah ya sassauta muku alima kun zafa ya san akwai rauni daga jikinku idan an samu mutum 100 za su rinjaye mutane 200 mutum dubu kuma za su rinjaye mutane nawa 2000 shine kowane mutum ɗaya zai yaki mutum nawa mutum biyu idan ya kasance a yaƙi kowane mutum ɗaya zai iya fuskantar mutane biyu sai ya juya baya to babban laifi ne ya yi kaba'i amma suna karuwa mutum ɗaya fuskanci uku kana iya zairewa binka amma kaga da aya abinda ta ce mutum goma eh ba ma mutum hudu ba ne mutum goma saboda haka dole ka zai aka yi haƙuri sai dai su yi kata-kata da kai to amma tun da aka ce yanzu kan kafafa Allahu an kum to sauki ne wannan shine annasuk wal mansuk a waje guda fa qalla ko kasa da haka to haramun ne mutum ya gudu fa in kanu aksara min zalik amma idan sun fi ninkin musulmi ninke biyu to fala ba sa bi zalika babu laifi ka tsere tsere wanka shi yafi amma kana da jaruntaka zaka iya tsayawa zaka iya fada da mutane goma ko ɗari to shikenan kana iyawa domin wani zaka samu yana da hikima yana da dabara tunda abin ba wai karfi bane ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة أنا أبين دي كينا ما أنا وجد أقول أنك ولاة أما أنا من الولاة ويقاتل العدو مع كل ويقاتل ويقاتل إيه. ويقاتل العدو أنا يا كمكي مع كل بر وفاجر تعرض الدكان shugaba wanda yake mutumin kirki da mutumin banga min alwulati wannan ka'ida ce ya sa imamul bukhari yayi babi na musamman ce al ma malin wato jihadi yana nan a zarce kamar yadda hadisi ya zuwa mana ta maganganun kan hadisi wato shugaba ko na banza ne inda za a je jihadi to dole ka je jihadi a karkashin san ya kama saboda addinin musulunci Allah ya kan ɗaukaka addinin musulunci da mutumin kirki da mutumin banza ana iya samun wanda yake mutumin banza ɗan hayaniya ɗan menene ɗan ɓarna mai yawa yana iya zuwa ya ce ne ba ina ganin wannan masallaci din da ya kamata a yayayi gidan sama ya ce da Allah ku turo akawun din masallaci sai an turo akawun din masallaci mai yawa ga ki mutumin banza ne sha-sha-sha maɓarnaci ko ma kahiri arne zai turo kama miliyan dari kuma kwamitin masallaci su zo su duba gaki miliyan dari a je banki a ce eh, a miliyan dari a shiga to ya za a yi eh ko ya ce da Allah kai gidajen nan naga sun matsa wa masallaci wannan gidan wane ne ce gidan mai anguwa wannan gidan wane ne ce gidan ya ce wannan gidan wane ce gidan liman ne ce gidan liman eh to kai mai abuwa ai sai kai hakuri a sassauta ga miliyan daya sannan mai fili kai ma ga dubu ɗari biyar sai kuma tun da wannan gidan liman ne da miliyan ashirin kuma duk kudi ya shiga yanzu zakani da Allah idan kudi ya shiga ku kwamitin masallaci ya karma kan lafiya za ku yi sai ka ga zai dai a yi sai dai malam kamirin ka zo hudu ba kuma sai ka sassauta eh wani dirin da za ka yi dole kaɗan ka kafa kenan Eh, sai dai ka yi diri akan wani amma kin yi zo gittawa sai ka ce ah, muna yi da waɗansu ne eh, kai kan to Allah ya zaka maka bayan ya tafi kuma ce Allah ya shirye shi a boye a dama haka ne akwai wani lokaci duk yadda ka yi domin ka kauce sai wanda ba musulmi ba ko wanda yake shashata sai ya ba da taimako saboda a yi wani abu duk yadda ka kauce Allah ya kyauta saboda haka jihadi na musulunci inda yaki ne na musulunci ko da shugaba ba mutumin kirki bane haka za a hakura kusan a musulunci akwai ka'idar shugabancin na riga an nada mutum kenan ko da karfin bindiga ya kwace shugabanci kenan gara a bishi shi a yi gyara akan a ce a yaƙe shi sai an ture don jinin da za a zubar yana da yawa wani shi shugabancin yake so yana hawan shugabancin hukunci abu kaza ba daidai bane aka samu wasu yana jin maganar su zai ce to a je a yi gyara alhali da fa shi yayi barna in aka ce masa abu kaza ba daidai bane sai ce a je a gyara kuma zai ce duk wanda bai gyara ba taka ki zan yi sai ga in yi gyara yasa yake ce shugabanci ko da mutum alalace yake in dai shugaba ne to akwai daga kafan da ake masa to mu ne a yanzu ba ma iya hakuri wannan ka'ida ba mu cika bin ta ɗari bisa ɗari ba wani lokaci ko gwamnati in ta zo ta ɗan dagula mana wani lissafi ko gwamna ya zo ya kyuka wata tsiya maimakon a bi hanyar da za a yi masa nasiha ko menene shike nan kawai wani lokaci sai ga an zo an barke a kan mimbari barkewa a kan mimbarin ya saba wa ka'ida to amma da yake wato menene karen bana shine maganin zoman bana ya sa lokaci ake dan sake hanya amma ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a in dai shugaba ne to a fili shi ba a masa gyara waɗanda ake musu gyara a fili su ne talakawa kuma dole ku yarda da haka kwarai da gaske don ka'ida kenan amma shugaba ke kai masa gyara saboda fawon nan da yake ji ba lalle ne dauka ba saboda shi ɗan ya fi kusa da shi amma talaka kana fit za a yi ya fit da kai dole ka bi ya sa ake samun shugabanci dalilin da ya sa annabi ya ce duk lokacin da mutane uku za su yi tafiya dole su nada shugaba a tsakaninsu to amma shugaban nan idan za a nada kan dubi wanda yafi kowa hadda ne a inna limanci ne yake yin haka ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah wani lokacin aka je shugabancin din za a duba a gani wanda ya fi su zallan haddaki za a nada ko wanda ya fi su kuɗi ko wanda ya fi su barikanci kwarai da gaske don idan za ka shiga cikin yan hayaniya ko menene to wanda ya fi barikanci shi za a nada shugaba sai ya je a ce suwa ya ce mu ne a ce ku ne suwa ya ce kun ci kazan ku mu ne kaza sai ka ji an ce ayan labai ya hakuri ku wuce ku wuce ku wuce amma an haka na da halaran ma ya zai ce wa ibadu rahamanin lazi ne in na alal arzi hauna ka ji wani ya ce to me yake jan mana wannan me yake karanta mana ko ma larabci yi wani sai ce mu za a gwada mana aya eh ko larabci yi, to kowane irin tsari akwai irin shugabannin da ake dora su Ya sa ko yanzu da ake magana Najeriya wato a samu wani tantakarin takadiri ya kamata ya jagoranci Najeriya kowa sai yayi lauci amma ba haka ba ka zama ita yi ta tafiya karkace Allah ya kawo mana takadirin da musulunci zai ɗaukaku a karkashinsa eh, don kar mu sake baki a kawo wani takadirin da zai zo ya hana mu eh, motsi hatta a masallatai haka zai zama bala'i zama bala'i na'am wa yuqatalu al'adu ma kulli barrin wa fajirin min al-wulati za a yaki makiyi ne tare da shugaba mutumin kirki ko mutumin banza wala ba sa bi katli man usira min al-a'laji to babu laifi a kake wanda aka kama daga cikin al'a'alaji su ne bakaken arna amma abinda su suke nufi a nan su ne min al'ajin wai su suna ganin kasircin bakake waɗanda ba farare ba ya fi tsanani ya an kama su ba a sauraron tubansu kawai take su ake yi malamai suka ce wannan al'alaji ɗin nan kuskure ne asalin magana ayan da Allah tabaraka wata'ala yake cewa bai dace ga annabi an ya kuna lahu asra hatta yukina fil ardi a ce yana da fursunonin yaki ba ya kyale su hakan nan ya sallame su su tafi har sai ya zubar da jini a bayan kasa jini ya malala wannan ko bayan yakin badar ne da aka yi yakin badar shine yaki na farko a kama fursunanin yaki annabi ya tattauna da sahabbai suka ce a sake su ko kuma ɗaya daga ciki ya ce a sake su abubakar bin abi kuhafa annabi ya dauki kawarin sa ya sake su bayan ya karbi farsa daga gare su shine wannan aya ta sauka aka ce to an masa sassauci amma abin da ake so an kamo fursunonin yaki shine a kashe su sai jini ya malala abinda ayan ta faɗa kenan to waɗannan fursunonin yakin da za a kama su ana nufin bakaken mutane ne ko fararen mutane so that is the problem yasa al'alaji din kawo wannan kalma kuskure ne idan ka shiga cikin larabawa ka hadu da kauyawa ko jahilai waɗanda ba su yi karatu ba manyansu da kananansu sun ba ka yi sa'a ba sun sa ka baki wuluk abinda za su kira ka ya'il kwarai da gaske ya il kamar ba filatani ne ya haɗu da kai ce kai kaɗo kaɗo fa kafiri ne a ba haka bane a kai filatantin naka na zamani ne amma filanin da suke gadara da shek usmanu bin fode in sun hadu da wanda yake ba filata ne ba da mai suna ce masa kada suke kiransa kada kuma kafiri ne ne kaga inda wannan fasara ne kuskure ne amma in ka kace wa mutum kaɗo kai kaɗo ja daga nan wato ba gida ya yayi saboda in yayi za zaka iya faɗa masa wannan saboda haka balarabe ya ce maka ya il wato ya kai baki ne ai kaga ba daidai bane dai da gaske ba kai saka ta da kayan baya ba saboda kasansu ne kuma ka ke karanta fatiha ba zai iya karantawa ba ya hadu da kaya a lungu ko kuma abin na kwana ya ce maka yi ko a cikin mota da ka haƙura Allah kyauta to da farko an ce duk fursunonin da annabi ya same su ya zubar da jini kawai daga baya kuma sai Allah ya ce idan kuka hadu da waɗanda suka kafai zalikaitum allazina kafaru fadarba riqabi hatta idza askantumuhum fashuddul wasaqa fa imma mannan na biyu kuma hatta kada aw zaraha saboda haka an bada dama directly ko dai a sallame su a yi musu baiwa ana kama fursunonin yaƙi sai a ce yanzu mun ci galaba a kanku mun gama mamaye ku in aka duba aka ga sharrin su baya da yawa sai a ce ku je duk an sake ku ko kuma a ce su biya kwanta kafin a sake su wala ahadin ba ba'da amani, ba a kashe mutum bayan amana musulunci baya cin amana inda har an riga an ba da amana wa mutum to ba kashe shi ba a kashe shi kuma ko zamanin jahiliya su ma suna kiyaye wannan sai dai waɗansu yan tsiraru daga cikinsu ne kawai ba sa kiyayewa kamar yadda ya taba faruwa a tarihin sahabbai abinda ya faru abin nan da su kubai bayan sun ba da amana aka daure su kuma aka kashe su kitan gilla hmm. amma ka'ida shine in aka riga ka ba da amana ba yaudara ya sa in ka riga ka yi saranda to ba za ka shi ka ba wannan ka'idan musulunci ne in ka yi saranda ta ajiye makamanka shi kenan to ba za a kashe ka ba dole za a zo a rike ka tukuna a yi bincike idan ka yana da yawa ana iya zamawa da kai saboda annabi ya kama waɗansu mutane guda uku a matsayin fursunonin yaki a yakin badar da ya kama hanya kafin ya isa birnin madina ya ce a kashe su saboda bala'in su, ya ce waɗannan kawai a kashe su kashe su aka yi to wannan yana hannun shugaba ne da shi da ƙwararrun da suke mukarrabansa waɗanda za a tattauna da su a ba da shawari saboda musulunci ba san cin amana ba ta gaza sabanin shugabancin najeriya ƙwarai da gaske wala yi faru lahun biya ahadin sannan kuma idan an yi alkawali da su ba za a saba ba inda an yi yarjejeniya sun biya haraji to kaga da lafiyansu da securitinsu da ruwansu da menene to duk za kula musu wala yuktalu nisa'u wa tibyanu ba a kake mata da yara kanana wajen yaki hatsari ne babba wa yutana buqatlu ruhbani wal ahbari illa an yuqatilu sannan malaman su malaman su na wuraren ibadar su ba a kashe su da waɗanda ake samu su a zazuzzuka amma waɗansu malamai sun ce yara ƙanana ba za a kashe su ba ko da ko sun yi yaki saboda wani lokaci kawai shirme ne su sai dai idan sun kware mata idan sun yi yaki za a kashe su ba su yi yaki ba ba za a kashe su ba don wani lokaci akan samu mace jaruma in ta sa kayayyakin yaƙi, in namiji ya ganta ma in matsoraci ne in ya ganta ma ɓari zai kamu sai daga baya kuma in ya bayyana mace ce sai ya ce a wannan matan daban take saboda tsabon tsoro to shi yasa in ta yi yaƙi za a kashe ta ba ta yi yaƙi ba ba za a kashe ta ba akwai wani yaƙin da aka yi wani ya je kashe wata mata mutane suka zo suka ganta suka tsaya suna ce yaya aka yi haka suna tausayawa da annabi ya zo ya ce karku sake kashe mata karku sake kashe su kuma duk lokacin da ya naɗa kwamanda na yaƙi yakan masa gargadi yakan ce banda kashe mata da yara kanana banda kashe tsofi tuko ga masu ibada sai dai idan su sun yakin da kansu da waɗansu da suke cikinsu masu ibada ko shugabanninsu su suke zuga su waɗannan an kama su kashe su zayi amma ruhubaniya wanda suke jeji su sun balle ma daga mutane suna ganin mutane miyagu ne zama a cikinsu ma ɓarna ce suka je suka koma gefe wa rahabaniya ta nifta da wuha suka je suna bautan allah a can a cikin jeji an ce su ba a kashe su amma idan sun yi yaƙi za a kashe su wa kazalika almar'atu tuqtalu idza qatalat haka ma mace idan ta yi yaƙi ita ma za a kashe ta wa yajuzu amanu adanal almuslimina ala baqiyatihim ya halatta amanan mafi kaskancin musulmi a bisa sauransu yanzu an zo ce mafi kaskancin musulmi waye mafi kaskanci a cikin musulmi waye mafi kaskanci a bani amsa mana a cikin musulmi yi mafi kaskanci a cikin musulmi duk wanda ya ba da amsa ba da hankali ya sa aka yi shiru <laughs> an gane magana to yanzu idan ka ce wanda baya da fesi talaka shine mafi kaskancin musulmi ba mamaki kuma sai ka samu wajen Allah shine matsala ya sa na ce duk wanda ya ba da amsa baya da hankali warai da gaske amma mu dauka musulmi ga shugabanninsu nan ga malamansu ga limamansu ga waɗanda suke jagorantar abubuwa sun nan ga talakawa gaba daya wani shi yana taiki manomi ne ko makiyayi ne ko menene wannan yi magana ce kai kowa biyu ya kalle shi ma sai ya sake abun nan zai ce karka sake cika mana kunne shi bai dauka gargadi yake yi ba kasan da bambanci da idan liman ne ko wani shugaba ya ce kai da bambanci yana ganin sa wancan baya da abin na kawai aka share shi to ko irinsa in ya hadu da wani kafiri ya ce to su Allah ne amana nake nema na kama kafan ka. to wannan kamun ya kamu sai dai shi kuma abin da ya kamata tun da bai da iko baya cikin shugabanni tun da amanan ya karbi amanan wane to sai ya kamo hanya ya zo da shi saboda haka duk wanda ya zo ya same ka ce ya kama ka to sai ka riko shi kaga idan mu ne shugabanni ka riko shi ka shigo da shi babu mai taba shi duk arnancinsa da sa in an ganka da shi kana rike da shi ba mai taba shi saboda kai an san ka Ka zo zuwa lokacin da za ka so mai yiwa in ne shugaba ka zo waje na sayan ce ah, yaya kuma na ganka da dun waɗansu kafiran ana sanin su har ma a bada sunayen su a ce duk inda aka same su a kake su waɗansu kuma ba a sanin su sai ce yaya na ganka da wane ya kama kafa da ni ne sai ce a to shi kenan sai a zauna a tattauna da shi sai a samu waɗanda suke intelligent sai a haɗa su da su duk abinda suka bayar da recommendation a kai da shi za ya yi kaga abin ya fitar da hannunka amma kai ya kama kafanka ya kamo hanya ya zo mai yiwa kafin ya tsallako ya zo ya same ni wani ya girbe shi to sai ya samu wanda yake kusa da shi ko wani makiyayi ne ko wani manomi ne ko wani mai yar karamar sana'arsa ce ya same shi shikenan tunda in yazo yana tsarawa kowa zai ganke ce a wani ne mun ga wani da wani to shine ya halatta tunda annabi ya riga ya faɗa almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yaqa bi zimmatihim adanahu mafi karancin musulmi yana iya bada amana amma sai dai shugaba shi zai tabbatar wa kazalika almar'atu wasabi idan akalal amana haka ma mace da yaro karami to na mace kan an samu a zamanin annabi ummu hanin lokacin da aka zo aka kama kafanta ya ce ina kama kafanki na kama kafanki sai alibi na bi talib ya zo ya ce ai ke mace ce baki isa ba ke mace ce baki isa ba kuma fa ta girme ki ya ce amma ke mace ce baki isa ba ta ce na isan ba ki amana ta ce to ka dakata barin jiyan tambayin annabi ya ce to ni dai na tare shi gina ta je ta samu annabi yana wanka ran da aka yi fato maka an rufe ki da kyalle saboda yar uwarsa ce kawai sai ta matsa kusa yana wankanta masa magana ya sa wadanda suke ganin idan mutum yana bayan gida zai yi magana sai dai karatun kurani ne ba a yi sai dai cikin mawadda kuma an samu wata rana umar ɗan kasa Ya yi karatun Kur'ani yana fitowa daga bandaki to kaga bandaki irin na zamani za a iya saboda in ka je kai ba wani ko kai ba haya a cikin bandaki ba kuloshin ake yi ba to ina yake ya riga ya tafi sai da yake sunan wajen bandaki ne ba a salla a wajen amma wani banɗakinsa fa har da gado har da kujera har da rediyo har da talabijin har da telefon har da jus sai ga babban mutum ya shiga wanka sai ya awa daya wani ma breakfast din sa wajen kawai zai yi yana shiga kawai akwai abin da yake oven ne ko menene kawai sai ya sa wani dan cincin din da zai ya ma ya yi abin nan ruwa na ta bulbula a cikin abin nan yana dan cincin cincin din yana jin labarai kai kuma kana koban gidansa kana ta jira yi Allah kyauta wanda yake ba a san dadewa bayan gida babu dadi mai ba alheri bane mutum ya dade a bayan gida to tana zuwa sai ta yi magana wa annabi ashe kenan wannan lalura in ta kama kana bayan gida ana iya yin maka magana shi ne ta ce ma annabi wane ya kama kafata yana neman amana manzon Allah ya ce faqad ajarna man ajarti ya umma yace mun ba da amana ma wanda ka baki amana ke ummu hannu nina da ya gama wankan na sallan nafila a takwas wasu suke ce wala haraka takwas ne waɗansu suka ce wannan tsallon yayi ne saboda farin ciki ya ci binnin makka da yaki ne ta juya ta ce to ga abin da annabi ya faɗa da yake su suna karɓan maganganun junan su sun san ba sa karya eh, amma yanzu kana zaune kawai wani tsoho sai ya rasta maka karya eh ah na ga wani yi dariya eh yana ji wani gowa ya taba ke na Allah ya zo wake ai ka san yara samarin nan su ne masu karya amma tsoho ko dattijo ko kwarijo bai kamata a ce yi karya ba in gemu ma ya riga ya fito maka bai kamata a ce ka yi karya ba a wani duniya balle ya shiga harkan addini hmm. na'am وكذلك المرأة والصبي إذا أقل الأمانة وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز أكتي إليه شغبا يذتد وأنت يذتد وما غنم المسلمون سيما غنم غنيمة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وما غنم المسلمون to sai dai yana da kyau a saurara don anan ya ambaci ganima ya ambaci fayu ya gwada ganima za a raba amma ban da fayu sun eh, san duka kuma ayoyin qur'ani sun ambata wa ma ganimal muslimuna abinda musulmi suka samu na ganima a wajen yaki bi ijabin da wahala fal ya'khudh imamu imam to lallai shugaba ya dauki ɗaya bisa biyar ɗinsa shi ne fa’an da lillahi kuma safu wale rasuli wale zilkurba a zuwa ƙarshen ayan waɗannan su ne za su raba ɗaya bisa biyar wa ya kusa mul a talakamasi sannan kuɗu kuma bisa biyar kun ga rashiyo din zai kama da nawa kenan one over five one over five da four over five one over five da four over five lcm din zai zama five saboda haka yin kaje fine din za a raba shine by rating saboda haka 1 over 5 za ka ce 5 into 5 zai baka 1 1 times 1 kaga 1 kenan 1 minus 5 abin nan daya eh, a daya biya cikin biyar zai baka hudu to shine wancan saboda haka yin kace kwarai eh, da gaske shine zai baka rabon dama abin da ya rage ni kaga waɗannan suna da ko waɗanda suna da ina jin yarfiyan bin haka ya kamata bayna ahalil jai hudu bisa biyar shi kuma za a raba masuwa eh, wanda suka halarci yaki za a kasa kaki biyar ne shi ne 1 over 5 da 4 over 5 kaki biyar za a kasa biyar cikin biyar daya daya sau dayan 1 over 5 daya sannan ka koma da gefen hudu bisa biyar biyar cikin biyar daya daya sau hudun sama hudu to ga wanga ko in ka tara 5 5 5 5 5 kana ba sajin firamare su kulle firamare ne yana jin da junior secondary school sannan tun a firamare aka koya mana eh. tun a firamare su kulle na'am Allah ya ji kayin malaman firamare na da da na sakandare na da da na jami'an yanzu Allah ya ji kayan mu gaba daya na'am to abinda aya ta ambata kenan aya ta ce zo abinda ka samu na ganima to ku kasa shi ko da yake abinda aya ta ce fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walizil qurba wal yatama wal masaqin wa sabil sai aka lissafa su kwarai da gaske to kaga Allah yana da ɗaya bisa biyar da manzon Allah da danginsa da marayu da miskinai da matafiya to itimin sauran a rabawa mayasa kenan ina fata an gani sannan fai'u shine wanda ba a wahala ba da aka je sai kafirai suka gudu sai aka tara to ma fa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli ma lissafa sai aka ce wannan nasu ne wannan babu wani wanda yake da rabuwa ciki tunda ba yi wahala ba to Allah ne da manzonsa da marayu da su wane ne kun da an kara kan wancan da yanke na kuma wa kasmu bi biladil harbi aula idan za a raba ganima ana rabawa ne a inda kai yaki annabi bai taɓa zuwa da ganima birnin madina gabalai ba tun da aka saukar da hukuncin araba cewa Allah ya halatta muku ku raba to a can yake rabawa wanda yake zuwa da shi binnin Madina shine na baitul malin musulunci daga nan ne aka samu aka zo aka babba da abinda za a bayar sai a ajiye wannan da aka ce na Allah din nan da shi kun san za a gyara masallaci maganar jihadi da sauransu kuma duk wanda ya nemi taimako a ciki za a baki shine asalin baitul mali وإنما يخمص ويقسم ما أوجف عليه من الخيل وبالخيل والركاب ana yin takamisi ne a raba duk abinda aka wahala a kansa da dawakai ko kuma da rakuma amma abinda ba haka ba shine faiku shine abinda Allah ya bada manzonsa ba tare da wahala ba wa maguni ma bikitalin da duk abinda aka aka samu ganimansa da yaki wala ba sa an yau kala min alganima sai dai babu laifi a ci wani abu a cikin ganima kabla an yi sama kafin a raba a sa'amu kaman abincin da aka dafa don kar ya lalace walalar ko kuma ainihin eh, gadagi gadagi shine eh, na abincin abincin dabbobi haka abincin wakai eh, kaman harawa limanita da ila zalika ga wanda ya bukaci haka kaman gishiri an ce almilhu abinda bai takara ya karya ba irin su zuma da sauransu in aka samu a cikin gani ma na iya amfani da shi kafin araba amma in ba haka ba wa man ya galul ya ce bi ma zalla yau malkiyar hmm. ya sa son kai aka hana Wa وإنما يفهم لمن هدر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم fa ma abin sani yusamu ana bada rabo ne liman hadaral kitala ga wanda ya halarci yaki sai wanda ya je yaki shi yake ba shi rabo aw ta kallafa anil kitali ko kuma ya saba ga zuwa yaki fi shugulil muslimina min amri jihadihim amma yana hidima wa musulmi akan al'amarin jihadin su sun barki shi wakili ne to da bai je yaki ban an samu ganima za a raba a can a zo masa da rabonsa kamar yadda manzo Allah ya bada Usman bin Affan kun san da aka je sulhul hudaybiya ya tura shi da aka yi sulhul hudaybiya me yace yace wannan hannuna ne wannan kuma na Usman ne duk da baya wajen a yakin badar ya barki yana kula da iyalinsa aka yi jihadi aka samu ganima manzo Allah ya ce a raba da shi duk wanda yake da uzuri yana raba da shi amma wanda bai je ba haka kawai an bar shi yana abin da ne shi baya ciki wayo samu lil maridi kuma ana ba da rabo ga marar lafiya duk mutumin da ya tafi wajen yaki sai rashin lafiya ya kama shi ko da bai yaki ba to an an samu ma za a bashi. saboda in yakin ya ɓaci aka kakkashe mutane shi ma kashe shi za yi walil arrahisi kuma za a ba da doki wanda yake da ciwon kafa layi na manta sunan don a lokacin da muke karatun zaure sukan fada duk wanda yake kawai ya sani ko wanda yake fada ko kusa da fada ko gidansu suke kiwon doki akwai dokin da za a samu kasansa yana ciwo kwafatansa tsakiyar ne yake ciwo to ba zai ringa takawa da kyau ba ba a yaƙi da shi saboda zai kashe ka ko su kuwa ba a yi da shi amma kaga yanzu da yake masu hawan dokin nan suna ta kilisa ko menene su ba sani ba hakkokin mutane suke dauka suke zalunta su ko kuma masu dawakan da kuke bada su kuke ba su kuna ba su bisa zalunci kuma Allah ba zai gale ku ba kwarai da gaske ai mafi yawan masu hawan dawakan nan hayaniya ne wala ga ka zai ka je ka abin da zai fi ka kan ka kana wannan kilisa na shirme tun da yawan su zaka samu zaka same su dolaye ne daga wanda ya je aikin ɗan sanda ne ko na soja an tura shi ya yi training ya fi bakwai amma dolo ne bai ci ba malalaci za zo fi ta hawan da wakai suna tare hanyoyi wa mutane daidai ne ba daidai ba ne hukuma kuma ta kasa daukan mataki saboda ana tsoron fada kowa abin da wallahi zalunci ne kuma sai Allah ya tambaye ku amin na ga wani ba faje na kallo na don saboda ya yi don fara ta hana shi kenan ai ba wanda ya sai yi eh, shi an talaka ma ko talaka mai hada shi da doki inda a zamanin yanzu ne tunda ba jihadi ke yi ba dan talaka mai hada shi da doki sun ban da firme na haka dauki mataki aka hana su za su hannu doki ba na talaka ba ne na yi magana ne da tauriya wani abu a cikin ilimin balaga na yi magana ne da tauriya doki ba na talaka ba ne dan talaka mai haɗa ki da doki in ya so a ji a yi ta fasare da za a yi na'am wa yi samu lilmaridi wa lilfarasi rahim doki kafan na ciwo kaga ba zai iya yin jihadi ba amma duk da haka za a ba shi rabo wa yushamu lil farasi sahamani wa sahamun lil rakibihi shi dadi mai risala kenan zai kawo waɗansu maganganu da abin na amma akwai gundarin abin da ya kamata ya ambata zai yi wahala ya tsallake bai ambata maka ba dun ya kamata da yana ba da dama a yi tambaya wani zai tambaya zai ce ya za a raba domin bai faɗi yadda za a raba ba yana ta kawo mana waɗansu matsaloli to anan sai ya ambaci yadda za a raba idan aka je yaƙi na musulunci aka samu ganima aka samu ganima to akan ba da doki kashi biyu ne mutum kuma ba shi kashi da saboda ka yin kai yaƙi a ƙasa a ƙasa kana da kaso ɗaya a cikin ganima wanda ya yaƙi a doki kuma yana da kaso uku biyu na dokinsa da ya nasa yasa da lokacin jihadi ne yayan talakawan nan suka zo suna ta abun nan din doki yana da kyau lokacin jihadi don za su taimaka mana amma sai kasance a shirme suke yi saboda ba yadda za a yi a ce ka rike ragaman doki ka rike takwabi ka rike maki kan nan ga kwari da baka a jikinka duk kana aiki da su to shi dokin ya fi kokari ya sa ka ce a baki rabo biyu kai kuma kana da rabo guda biya an sa rabo guda biyu na dokin na yi naka ne ko za ko waɗanda yake saboda tsaban kwarewarsu sun yi tirenin ɗin dawakansu su suna tsake ragaman kuma su yi jihadi a haka kwarai da gaske sake ragaman za su yi shi dokin ya san yadda ya kamata ya bi ya san yadda duk zai kauce shi yasa yana du yana yi yana dubawa ba irin da dawakan zamani bane wala yusamu li abdin wala limra'atin ba a ba da rabo ga bawa ko mace wala li sabiyin ko ga yaro karami illa an yuti ka sabiyul ladhi lam yatalim alqitala sai dai idan yaro wanda bai balaga ba yayi yaki da kansa wa yujiza imamu kuma shugaba ya tabbatar da shi wa katil kuma ya yi yakin fa samu lahu sai a bashi rabo to mace ma in ta yi yaki ita ma za a ba ta rabo sai dai bawa idan ya yi shi a karkashin wani ne ba za a bashi ba wadansu kuma sun ce shi ma bawa in yi za a iya bashi to akwai wata matsala ma wala samu lil ajiri illa an katila wanda aka dauke shi aikin kwadako shi ma ba za a bashi rabo ba sai idan ya yi yaki na gaban idan mutum bai samu damar zuwa yaƙi ba zai iya kiran wani ya ce to kai ka wakilce ni sai ya biya ki to in ya biya ki shi kenan kaga a wajen Allah baya da lada in aka samu ganima aka bashi sai ya kawo ma wanda ya tura shi Ya sa ka ce ba za a bashi ba ina fata an gani amma an ce in ma'aikacin wani ne sai jihadi ya kama sai je jihadi to an ba da rabon sani wa man aslama min al'aduwi duk wanda ya musulunta daga cikin magiya bayan an kwashi ganima ala in fi yadihi min amwalil muslimina to fa huwa lahu halalu. Wacce zai fara yin magana akan ya musulunta akwai wani abu na musulmi a hannunsa daga cikin dukiyansu to zai ci halak malak farai da gaske an samu wanda ba musulmi ba ya zo ya sata ko ya kwashe abubuwan mutane shikenan bayan ya kwake sai ya gudu to ana cikin haka kafin a aje a yake su ko a samu a kama shi sai musulunta don ya musulunta zuwa abin da ya kwasa wajen musulmi ya bi ruwa sai haƙura kyale shi eh, saboda akwai lokacin da duniya haka take haka ta zauna ai kamar wanda yake an yake su ne shine da wanda nake so na kawo an tattara ganiman su sai ya musulunta kafin a raba ganima in ya ga abin su to ya dauka saboda ba raba ba musulunci ya baki dama kwarai da gaske tun da dama ya sai an fitar da rabon Allah da rabon manzon Allah da rabon dangin manzon Allah da rabon wane ne ko baka bane to shi yasa aka ce tun kafin araba abin amma in araba to ya bi ruwa kwarai da gaske faman ishtara kai an min malil aduwi duk wanda ya sayi wani abu daga cikin dukiyar magiya walam ya kufu rabbuhu illa bi saman to me shi idan ya gani ba zai karba ba sai da kudi wannan kuma an tafi sai aka je aka debo ganima da aka debo ganima sai aka raba ganima da aka raba ganima kai wani yana zuwa sai ka ce ah na ko mutumin na kaga ganiman da na samu yana dubawa sai ce ai abu kaza nan nawa ne wallahi nawa ne mun ga alama ga ma shaidu wallahi sace mun aka yi to a ka'idan musulunci sai ya biya ko ya haƙura saboda wanda ba musulmi bane ya je ya sace aka samu cikin ganima kuma har aka raba da Allah ya kaddara ya je ya gani kafin a raba da musulunci ya ce ya bashi abinsa amma tun da an raba to haƙiya wancan Allah ya riga ya soke yanzu wannan ne na haƙƙin wannan ne in kana son abinka ka saya ko kuma ka haƙura wama waka fil makasimi minha duk abin da ya fada a cikin rabo fa rabbuhu wa haqqu bihi bi saman lalle mai shi shi ya fi cancanta amma da kudi saboda haka idan ya zo da kudinsa ku baki kuma su sassauci wa malam ya kafin makasim amma abinda bai fada cikin rabo ba fa rabbuhu wa haqqu bihi bila thamanin to mai kifi ya fi cancanta amma ba tare da kokobo ba wala nafala illa min al-qumus ala al min al sai kawo mana wata matsala sai ce babu ƙari. sai dai daga cikin kumusi bisa kokari na shugaba amma akwai sabani akan wannan saboda abinda ake nufi da annafal shine bayan an raba ganima kaf gaba daya kudu bisa biyar din nan to a cikin ɗaya bisa biyar din da aka ce na Allah ne da manzonsa da wane da wane da wane wanda shugaba zai dauka ya kula da shi in ya ga dama zai ya ɗebo waɗansu ya dubi waɗansu baraje jarumawa ya kakkara musu ya halatta sannan kuma an ganje wajen yaki za a iya cewa don akwai yakin da annabi da aka je maza Allah ya ce duk wanda ya kashe wani mutum to duk kayayyakinsa ya zama nasa kunga tun kafin a yi yakin shine wani sahabi da kansa ya ce sai da na dage na kashe mutum ashirin mutum a ashirin saboda haka aka tara masa duk kayayyakin mutane a kirin abinda ake magana damar da tufafinsu da kayayyakin yakinsu da sauransu wani yana da gwalagwalai da gold din yake fitowa wani kwalkwalinsa gol ne wani takwabinsa na gol ne wani sulkensa na gol ne wani kuma za a sa gold din ya gwada cewa ya bambanta kansa da talaka ko da fagen dagani Wani shi ake karanta salbu to shi ma yana cikin annaflu ina fata an gani amma in ka raba matsalolin kace asalbu daban alganimatu daban alfai'u daban alkaza alrikazu daban azzakatu daban annaflu daban to wannan kuma sai cikin manya-manyan littafin fikihu wa salbu min nafli ga masabar malikiya salbu yana daga cikin kari shi kuma kafin yaki ne to sai matsala ta ƙarshe wa ribatu fihi fadlun Kabirin, yin ribaji yana da falala mai yawa lokacin da kasashen musulmi suka fadada suka fadada ilimomi suka yi yawa to sai kasance ana samun waɗansu jarumawa ana barin su a ribaji eh, ko nan ƙasan ma akwai inda aka yi ribaji akwai ribaji ko nan ƙasar bauchi akwai ribaji ka je karanta tarihi sosai in ka karanta tarihin bautu sosai za su faɗa maka ribadi waje kaza ne ribadi waje kaza ne amma daga baya ina abinda ake magana da ribadi kan iyakan da yake nan gefe kafirai ne nan gefe musulmi ne to annabi ya ce a cikin hadisi ka yi ribadin wani guda ka je ka tare wajen domin kada kafirai su kawo farmaki wa musulmi khairu min ad-dunya wa ma fiha kwarai da gaskiya fi duniya da abin da ke ciki wa mawdi'u sawfi ahadikum fil janna khairu min ad-dunya wa ma alaiha inda mutum zai ajiye bulalansa kawai a cikin gidan aljanna fi duniya da abin da ke cikin ta bulala kawai inda zaka ajiye a cikin gidan aljanna yasa ko aljanna idan aka ce inda zaka tsaya ne kawai to karke dai tsayuwan dole sai an gara maka don aljanna ba za ta kura ka ba bayan zaiwa akwai zama bayan zama akwai kwanciya bayan kwanciya kuma akwai goge wuya eh sannan ga matan hurul ain da ainihin tsufanka suna maka danna <laughs> na'am a wani hadisi kuma annabi ya ce riba tu yaumin wa laila mutum ya yi ribaɗi na dare da wuni awa 24 kenan ya ce khairun min siyami shaharin wa qiyamihi ya ce ya fi azumin wata guda da tsayuwan dare na wata guda saboda ba kowa ne ke zayawa wajen ribaɗi ba Kwarai da gaske matsauraci ba zai iya zayawa ba duk waɗanda suke ribaɗi baccinsu ba ya yawa dalilin da ya sa al'imamun nawawi abu zakariya ya haya bunu sharafin nawawi a damashi sai rahimahullahu ta'ala lokacin da ya zo ya karatu ya karatu sai ya to tun da babu jihadi irin na daki ba zai koma ribaɗi a imamun nawawi a ribaɗi ya rasu shekara talatin da wani abu wasu suna ce talatin da bakwai wasu suna ce arba'in ko da biyu ne ko da uku a ribaɗi ya rasu saboda haka imamun nawai har ya bar duniya bai aure ba warai da gaske idan samari suka zauna a ribaɗi ba maganan aure in jihadi ya kare ki ne za a yi aure in kai aure ta yaya za ka kai jihadi kana tunanin ga jinjirin nanka ko ga yayanka ko kuma datta wanda aka yi musu auren gata sun tara ya'ya shekaru sun kai arba'in da biyar hamsin hamsin da biyar sittin sai ce kai ni yanzu a ribaɗi nake so in cika Sai tun da yaya sun kai za su ciyar da gidan da menene zan bar ku ku yi hakuri ni zan koma wajen ribadi a can zan je cika abinda mutanen da suka yi kenan domin su kare addinin Allah su kare su kare musulunci amma mu yanzu sai bacci man take ana neman fi sabilillahi naira goma goma shirin ashirin lokaci ma a yayyage suke kuma an ce Allah ya ba mu aljanna kowa ya ce amin Allah kyauta wa ribatu fihi fadlun kabirun wa zalika bi qadri kasrati khawfi ahli zalika sagari gwargwadon yawan tsoron mutanen da suke wannan kafa shine asagar na kan iyaka wa kasarati taharruzihim da gwargwadon tsantsanin su min aduwihim daga makiyansu saboda haka wajen da yafi hatsari ya fi lada wala yughza bi ghairi iznil abwayn matsala ta karshe eh, ita ce ta karshe mutum ba zai yaki ba ba tare da izinin yayansa guda biyu ba illa an yabja aladu madinata qaumin sai dai idan makiya sun kawo farmaki a garin musulmi wato idan za a tafi jihadi akwai iyayenka sai ka je ka nemi izinin sun sun baka izini shikenan ba su baka izini ba to ba za ka je jihadi ba wannan hadisi ya tabbatar da haka amma idan makiya suka kawo kofar maki wannan ko iyaye ba su yarda ba dole ya cika, in ma suka hana ka to su ma sun yi laifi kai ma ka yi laifi wa na alaihim idan sun kawo farmaki sun kawo hari shine wa yugiruna alaihim falmugirati subha daga nan aka samu falmugirati subha masu kaiwan farmaki Allah yana rantsuwa da dawakai da rakuma da mahayansu masu kai farmaki a lokacin asuba saboda musulunci akan bari sai da asuba ake kaiwan abin nan in an ji kiran sallah shi kenan ko da duka garin kafirai ne an ji kiran sallah waje guda ɗaya shi kenan ba za a yake su ba sai an yi takasan zan abinda annabi yake yi kenan in bai ji kiran sallah ba kuma shi kenan kamar yadda ya kai bara da su su ba ya je musu su kuma da su su ba ko san a su su ban arna to kuma sun fito matansu sun fito ɗiban ruwa da sauransu suka ce muhammadu alkhabir daga baya sai suka gane su sun tafita abinsu sun bude ganuwa sun tafita su sun tafita masu zuwa gona duk masu ɗebo ruwa duk sun fita sai daga baya sai suka gane suka ce muhammadu alkamil suka ce wallahi muhammad ne da rundunan yaki annabi ya ce ina ya ce kun makara ya ce ina iza nazalna bisa hati kaumin fasa a sabahul munzari kamar yadda ya ta ambata to ake su ko sai suna ta dariya wanda suke waje ne kawai aka gama da su ake ganuwansu da kofofin ma iri-iri ne kawai da suka ji haka sai suka ba da umarni aka rufe ainihin ganuwan ya sa manzo Allah ya sha wahala kwarai da gaske sai da ya kaman zai hakura sannan aka baki shawarin da yadda za a yi haibara to idan iyaye sun ba da dama shine za a tafi yaki ba su ba da dama ba ba za a je ba amma idan kuma kafirai sun kawo hari to wannan fa babu maganan abin nan dole ne kawai kowa ya fita fafardun alaihim da fahim dole ne su je su kare kansu wala yusta'zanu al ne fi mithli hadha to cikin wannan kan ba a neman izinin iyaye ko sun yadda ko ba su yadda ba za ka je jihadi in ka dawo ba ka dawo ba kenan saboda idan ba a je aka kare kai ba su ma da suke cikin gidajen Allah gama da su zai ba wanda zai basu to wannan shine karshen bayani akan abin da ya shafi jihadi sai babun fil aimani wan nuzur shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh